Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Ok bidiyon namu ne insha Allah zan nuna muku wani hanya wanda zaka bi ka samu verify a Instagram account ɗinka na Instagram ko da baka da followers da yawa ko da followers ɗinka ba su wuce wanke ba ko kuma 2 ko 5k ma hakan nan dai ko ma nawa ne dai wanda hanyar da zaka bi kai apply wanda insha Allah da su verify ɗin account ɗinka. amma kafin mu shiga cikin bidiyon idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel ina roƙon ku da ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar karawa wanda daga zara an daura sabon shiri da a sanar da ku ok da farko idan ka shigo cikin account ɗinka na instagram sai ka yi copy ɗin link ɗin profile ɗin wani wannan na kofi na wani eh ka koma cikin wannan ɗinka profile ɗinka a ɗan saman nan ga wani icons guda uku da aka shiga wajen nan wajen to idan ka shiga a sama ga wani da aka rubuta setting da aka shiga setting idan ka shiga setting za ka shiga nan wajen da aka rubuta account sai ka shiga ƙasa ga wani waje a rubuta request verification za ka shiga kansa don ka shiga nan wajen farkon da ka sa ainihin sunanka name ɗinka ga username ɗinka ya fito a sama da ka sa full name ɗinka bari na sa يحياكم idan ka sa full name ɗinka a ƙasa da ka sa wannan link ɗin da ka kofo na profile ɗin wani wannan link ɗin ba shi link ɗin posting ɗin na ɗauko to na je na sake ɗauko wani link ɗin ku gani wannan na link din posting din da suka yi na ɗauko ba na profile ɗinsu ba wannan goge ba na ba wannan wannan ɗauko na account ɗin yawa ga yanda ake kwada ka shiga ainihin profile ɗin mutum ne ka ɗauko da ga an rubuta ma kama to yanzu na ɗauko link ɗin da setting kamar yadda cross verification idan ka shiga anan bari da ka sa sunanka anan full name ɗinka kenan to a nan wajen da ka sa link din wancan profile din na wancan wanda ka ɗauko to a nan wajen daga wajen question mark din nan sunan wancan din ne to ya ka goge ka sa username ɗinka username ka da ka goge ka sa to yanzu ni na sa na na ya ka sa categories kawai ba na sa all ba to ga wani waje na a nan wajen this file da ka uploading ɗin hoton ka guda ɗaya ka saka a wajen daura yauwa to a ƙasan nan ga wadanda da aka rubuta sen bayan ka gama komai ana an sa sen kawai ka danna shi ya tafi kenan yanzu ka yi apply kenan yanzu to gashin nan verification request submitted gashin nan su rubuta maka wannan apply ɗinka ya tafi to yanzu ya kaɗan jira su nan da ya ka jira su nan da wasu awanni haka ko kwanaki ma dai to jama'a nan bidiyon na mai zo karshe da wannan bidiyon ya burge ku ku manta da alamar like share comment and ku danna alamar subscribe domin samun sababbin bidiyo daga zarar mun daura thank you